Littafin Maimaitawar Shari'a Sura ɗaya. Umarni a bar Horeb Waɗannan su ne kalmomin da Musa ya yi wa dukan Isra'ila, a hamada, gabas da Urdun, wato, Araba, daura da Suf, tsakanin Faran da Tofel, Laban, Hazerot da Dizahab, yakan ɗauki kwana goma sha ɗaya daga Horeb zuwa Kadesh, Barneya ta hanyar Dutsen Seyar, A shekara ta arba'in, a rana ta fari ga wata na goma sha ɗaya, Musa ya yi shela ga Isra'ilawa game da dukan abin da Ubangiji ya umarta shi game da su, wannan ya faru bayan ya ci Sihon. sarkin Amoriyawa, wanda ya yi mulki a Heshbon da yaƙi, a Edirei kuma ya ci ok sarkin Bashan, wanda ya yi mulki a Ashtarot da yaƙi, gabas da iyakar Mowab, Musa ya fara bayyana wannan doka, yana cewa, Ubangiji Allahnmu ya faɗa mana a Horeb cewa, Daɗewarku a wannan dutse ya isa haka; ku tashi ku ci gaba zuwa ƙasar tudun Amoriyawa, ku tafi wurin dukan maƙwabta a cikin Araba, a cikin duwatsu, a gindin Yammacin tuddai, a Negeb da kuma a ta kwaruruka, da ƙasar Kan'aniyawa da kuma zuwa Lebanon, har zuwa babban kogi. wato, yufretis Duba, na riga na ba ku wannan ƙasa, ku shiga, ku mallaki ƙasar da Ubangiji ya rantse zai ba wa kakanninku, ga Ibrahim, Ishaku da kuma Yaƙub, da kuma ga zuriyarsu bayansu. Naɗin shugabanni A wancan lokaci na faɗa muku cewa. Ku kaya ne masu nauyi da ni kaɗai ba zan iya ɗauka ba; Ubangiji Allahnku ya ƙara yawanku har yau kuka zama da yawa kamar taurari a sarari; bari Ubangiji Allahn kakanninku ya ƙara yawanku sau dubu, Ya kuma albarkace ku yadda ya yi alkawari, amma yaya zan ɗauka dukan damuwoyinku? da nawayarku da kuma faɗace faɗacenku duka ni kaɗai? Ku zaɓi waɗansu masu hikima, masu ganewa, da kuma mutanen da ake girmama daga kowace kabilarku, zan kuma sa su a kanku. Kuka amsa mini kuka ce, Abin da ka ce za ka yi, yana da kyau, saboda haka. Na ɗauko shugabannin kabilanku masu hikima, waɗanda suka saba da ma'amala da jama'a, na sa su shugabanni a gabanku, waɗansu suka zama shugabanni a kan dubu dubu, waɗansu a kan ɗari ɗari, waɗansu a kan hamsin hamsin, waɗansu kuma a kan goma goma, na sa su zama shugabanni a kabilanku. Na kuma umarci alƙalanku a wancan lokaci, na ce, Ku yi adalci cikin shari'a tsakanin ’yan'uwanku, ko damuwar tana tsakanin ’yan'uwa Isra'ila ne, ko kuwa tsakanin Isra'ilawa da baƙin da suke zaune a cikinku, kada ku nuna son kai a cikin hukuncinku, ku saurari kowane ɓangare, babba da ƙarami Kada ku ji tsoron wani, gama hukunci na Allah ne; ku kawo kowane batun da ya sha ƙarfinku, zan kuwa saurare shi, a wancan lokacin kuwa na faɗa muku dukan abin da ya kamata ku yi. An aiki ’yan leƙen asiri Sa'an nan muka kama hanya daga Horeb, muka ratsa wajen ƙasar tudun, Amoriyawa ta dukan hamadarta mai fāɗi da kuma mai bantsoron da kuka gani, muka kuma kai Kadesh, Barneya yadda Ubangiji Allahnmu ya umarce mu, sai na ce muku, Kun iso ƙasar tudun Amoriyawa, wadda Ubangiji Allahnmu. yake ba mu, Duba, Ubangiji Allahnku ya ba ku ƙasar, ku haura ku mallake ta yadda Ubangiji Allahn kakanninku ya faɗa muku, kada ku ji tsoro, kada ku fid da zuciya, sai dukanku kuka zo wurina kuka ce, Bari mu aiki mutane su yi gaba su leƙi mana asirin ƙasar. su kuma kawo mana labari game da hanyar da za mu bi da kuma biranen da za mu shiga, ra'ayin nan naku ya yi mini kyau, saboda haka na zaɓe ku goma sha biyu, mutum guda daga kowace kabila, suka tafi, suka haura zuwa ƙasar tudu, suka kai kwarin Ishkol, suka leƙo asirin ƙasar. Suka ɗebi ’ya'yan itatuwan ƙasar, suka sauko mana da su, suka kuma ba da labari cewa, Ƙasar da Ubangiji Allahnmu yake ba mu kyakkyawa ce, amma ba ku yi niyya ku haura ba, kuka yi tawaye gaba da umarnin Ubangiji Allahnku, kuka yi gunaguni a cikin tentunanku, kuna cewa, Ubangiji ya ƙi mu. shi ya sa ya fitar da mu daga Masar don yă ba da mu ga hannuwan Amoriyawa su hallaka mu, ina za mu? uwanmu suka sa muka fi da zuciya, suka ce, Mutanen sun fi mu ƙarfi, sun kuma fi mu tsayi, biranen manya ne, da katanga har sama, mun ma ga Anakawa a can, sai na ce muku, Kada ku firgita, kada ku ji tsoronsu, Ubangiji Allahnku yana a gabanku, zai yi yaƙi saboda ku, kamar yadda ya yi a kan idanunku a Masar, da kuma a cikin hamada, a can ma kun ga yadda Ubangiji Allahnku ya riƙe ku ko'ina da kuka tafi, kamar yadda mahaifi yakan riƙe ɗansa, sai da kuka kai wannan wuri. Duk da haka ba ku amince da Ubangiji Allahnku ba, shi da ya sha gabanku a tafiyarku, cikin wuta da daddare da kuma girgije da rana, don ya nemi wurare domin ku kafa sansani, don kuma ya nuna muku hanyar da za ku bi, da Ubangiji ya ji abin da kuka faɗa, sai ya husata, ya kuma yi rantsuwa ya ce, Babu wani a cikin wannan muguwar tsara da zai ga ƙasa mai kyau da na rantse zan ba wa kakanninku, sai dai Kaleb ɗan Yefunne zai ganta zan ba shi duk ƙasar da tafin ƙafarsa ta taka, shi da zuriyarsa, gama ya bi Ubangiji da zuciya ɗaya, saboda ku Ubangiji ya husata da ni, ya kuma ce. kai ma ba za ka shiga ƙasar ba, amma mataimakinka Yoshuwa ɗan Nun zai shiga, ka ƙarfafa shi gama shi ne zai jagoranci Isra'ila su gaje ta, amma ’ya'yanku ƙanana, waɗanda ba su san mugunta ko nagarta ba, waɗanda kuke tsammani za a kwashe su ganima, su za su shiga ƙasar. zan ba da ita gare su, za su kuwa mallake ta, amma ku kam, sai ku juya ku koma cikin hamada ta hanyar Jan Teku. Sai kuka amsa, kuka ce, Mun yi zunubi ga Ubangiji, za mu haura mu yi yaƙi yadda Ubangiji Allahnmu ya umarce mu, saboda haka kowannenku ya yi ɗamara da kayan yaƙinsa. kuka yi tsammani zai zama muku da sauƙi ku ci ƙasar tuddai da yaƙi, amma Ubangiji ya ce mini, In faɗa muku, kada ku faɗa musu da yaƙi, gama ba zai kasance tare da ku ba, idan kuka kuskura, abokan gābanku za su murƙushe ku, sai na faɗa muku, amma ba ku saurara ba, kuka yi tawaye ga umarnin Ubangiji, a cikin jahilcinku kuwa. kuka taka, kuka haura cikin ƙasar tudu, Amoriyawan da suke zama a waɗannan tuddai suka fito kamar tarin ƙudan zuma gāba da ku, suka kore ku, suka fatattake ku daga Seyir har zuwa Horma, kuka dawo kuka yi kuka ga Ubangiji, amma bai kula da ku ba, balle ya saurare ku. haka kuwa kuka zauna a Kadesh kwanaki masu yawa, kuka ci lokaci a can.